A cikin watan Yulin da ya gabata ne wata hatsaniyar kabilanci ta wakana a lardin Mazin, tsakanin 'yan ƙasa da mazauna Sudan, 'yan ƙasashe makwabta musamman 'yan Najeriya. Al'amarin da ya yi sanadiyar lalata dukiyoyin mutane da lalata gidaje da raunata kimanin mutane goma yayin da wasu mutane uku suka mutu. Ko da yake mahukuntan ƙasar ta Sudan sun taka rawar gani wajen daƙile tarzomar kafin ta yaɗu. amma kungiyar tsaffin ɗalibai da suka yi karatu a kwalejoji da jami'o'in ƙasar ta sudan ta jaddada bukatar da ke akwai ga hukumomin na sudan su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da adalci ga waɗanda tarzomar ta shafa abin da ya faru a kwanakin baya an samu ayin tashin harkar tarzoma a wani yankin sun ajima damazin wanda har wasu an kashe wasu daga ciki wasu an sun bagi wasu tarwatsa an ainihin ainihin family gaba an ruguje su to saboda haka muka yi wannan taro don mi kira wanda yake da hannu a wannan hatsaniya a ga an hukunta shi domin adalci shine ainihin a hukunta mutum da ya laifi kowaye shi domin a samu da ƙasar sudan sudan ƙasa ce take ɗaukan take da kowa akwai jinsi iri-iri akwai ƙabilu kala-kala yare iri-iri a sun kuma suna zaman lafiya ba su da wata matsala saboda ainihin kyakkyawan fahimtar kuma kowa ana kokarin ga an kare haƙƙinsa an girma shi an mutunta shi ana masa dan adam asalin mutunta sosai dan adam yana da ainihin kima to wannan kimar da irin yadda muka rayu muka ga cewa kima dan adam a ce ana irin wannan kuma an kyale ba daidai bane Imam Aliyu Abdulkadir Abdulkadir kenan na'ibin limamin masallacin Juma'a na Alfurkana a nan Kano kuma shugaban kungiyar tsaffin ɗalibai 'yan Najeriya a ƙasar Sudan. Tarihi ya nuna tun kimanin shekaru saba'in da suka shuɗe ne 'yan Najeriya ke halartar kwalejoji da jami'o'i a ƙasar ta Sudan domin karatu a fannoni daban-daban na rayuwa. Dr. Umar Datti Abdullahi na cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar tsaffin ɗaliban shekaru 22 da suka gabata. Ɗalibai na farko da suka fara karatu a Sudan ya fara tun daga kansu Malam Abubakar Mahmud Gumi. Tun daga wannan lokaci ake zuwa karatu Sudan kuma har zuwa wannan lokaci ana zuwa karatu sudan sudan tana da jami'o'i da dama masu yawan gaske waɗansu suna zuwa jami'o'in da suke khartoum waɗansu suna zuwa jami'o'in da suke waɗansu garuruwan da dama amma dai jami'a da tafi ɗaukan nauyin 'yan najeriya ita ce wannan jami'a da ake kiranta international university of africa yawancin wanda yake karatu ma a wannan makaranta yana yin karatu ne kyauta zuwa yanzu ba za mu rasa akalla ɗalibi dubu ashirin zuwa dubu talatin ba da ya je sudan ya karatu baya ga yunkuri na ƙashin kanta game da wannan al'amari ƙungiyar ta buƙaci hukumomin najeriya su taka rawar da ta kamata wajen kare muradin 'yan ƙasar mazauna ƙasar sudan a ƙungiyance mun tura 'yan uwa daga cikin sun je sudan ɗan ko muna ƙoƙari gaskiya mu ƙara gabatar da wani da wani abu don a taimaki ainihin waɗannan mutane an yi ƙoƙari an ta taɓa wanda kamata a taɓa akan a shiga a sa baki a ga yadda za a samu ainihin zaman lafiya musamman ita najeriya da ta yi ainihin shuhura a duk duniya gaba ɗaya musamman a afirka wajen kokarin kwantar da neman zaman lafiya kamar a kira lalle mu ga cewar najeriya ta shiga ta yi uwa ta yi tsaki wajen cewa ta ga cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasar sudan musamman duk wanda aka ga an ci da shi ta kokari a ba da gudunmawa wajen mai ainihin kudu wanda ya rasa wani abu nasa ko gida ko masauni ko kasuwanci ko wani abu an taimake su an sun koma ko ya koma ainihin harkarsa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria